ويسمع يا من يريد ولاية الرحمن ولاية الشيطان والأوثان فارق جميع الناس في إشراكهم ولاية الله yafika man wasi alkhala ita rahmatan hikayatan lifadli yakfika man lam takhlu min ihsanihi fi tarafatin litakhlu bil يكفيك رب لم تزل سأل ألقاه فأتي به يكفيك رب لم تزل في ستره مرئي يكفيك رب لم تزل في حبسه يكفيك رب لم تزل في قبله يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء ربنا أيها هذا أنا قاعد يعيش إذا أنا ترى أنا ذاك أو بيتوسي inda subhanahu ana yana ana kiran su kiran Allah subhanahu yawmal ma'ad ranan dawowa ya isma uttaqalani mustaqalani kansu da jin za su ji kiran ya man yuri du wilayatar rahmanu na wilayatin shaytani wal awtad ya man yuridu wilayatar rahmani ya mai neman taimakon Allah mai neman shiga a wurin Allah duna wilayata shaitan bai da bukatan taimakon shaitan wal awfani baya neman taimakon gumaka tarif jami'an nafi fi ishrakihim hatta sana laulaya maka ga farin jami'an nasu ana buɗe gaba ɗayan mutane ke ishira ke ma'ashirkan su hatta sana laulaya kan rahama ne hatta samu taimakon Allah mai rahama mai jin kai يكفيك من وفي الخلائق رحمة وكفاية بالفضل والإحسان yakfika man wasi alqal wanda ya kewaye halittu da rahama da ishe ya yanzu an tashi narkar wannan ruwa ɗaya za a yi buki kina dina da kai ake magana kinkin na gobe da za a yi kaduna da suke gaba da baki kaya kan zulfadli wal ihsani da wadatarwa mai kyauta mai kyautatawa Taxi kaman land takalmin nune kisah ne he? sai da wasu masin, da wasu masin ake wanda lam takalmin nune kisah ne Babu wata halitta a gasa ko mata daga kyautata a Allah. Da ake halitta kad'u ne. Kuma motsin ne mai yake da suna ra'akoni. jiwa ambari a cikin teku babu wani halitta da ya kuta da kyautatawan Allah fi tarfati cikin kyautawa gido ita kalbufil ajafani da mana harfa shi ne ta kalbufil ajafani yanzu ba gani ba cikin baki ana cewa akwai akwai wani randa ba akwai mala'ika a tsaye shi ne ke aikin sarrafa abinci tun da hanya ce ana haɗewa da numfashi da abinci ana haɗewa in suka haɗewa da numfashi karkatar da numfashin sako da abincin ya wuce ɗi ce numfashi ya wuce in an sako da abinci zai zo sau dubu to sai a karkatar da numfashi, numfashin sanda wuce ya yi to wakin da zai bashi su haɗe muku daidai da takwa in mutum ya rabu da kyautar Allah to da ni'imar Allah da taimakon Allah mutu a bai ya fi wannan wani da ya ishe kana da irin wannan Allah ya zai kana nema wurin wani ya fi ka lam tazal al ta'afu ka ilai ka rahmatin يكفيك كربه وبنجي يا إشيكا لم تزل أذقه شو تقصى ما تبوش إبا إليك برحمة وحناه يكفيك رب لم تزل في ستره فكحي يكفيك رب وبنجي يا إشيكا لم تزل فكوتش إبا kanan nan ka samu fishewa ba fi sikiri yana da kai wayara ka yana kallon ka hina ta ji ubil asiyani za ka ga mutum yana koyewa da kuna zane ana da ne Allah ya san ka ta kai ga wani ina mutum kisa ce kai ka ka daina wahalar koyi-koyi wanda ake jin tsoron ya ganka يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقايته منه يا ود رب يكفيك لم تزل في حفظه ووقاية منه لك karfa daga gare shi madal azumani tun kunin zabun nan يكفيك رب لم تزل في فضله تقلبا رب يكفيك لم تزل في فضله وكبوشي فكان أتكين كي قال الله متقلبا جد يا وكك قوي أنا في السر والإعلان يدعوه أهل lul ardi ma ahli sama kifa kulla yawmin roƙon ahalin arzi roƙon san ba kai kaɗai ba kai me yasa ba ka tsaya a wuri ya ishe ka mutanen halittun duniya shi suke roƙa ma ahalin sama tare da yawan sama فكل يوم a شيء ربنا في شأن قال وبعد يا حسين yanzu in ka bibiya yanzu duk kamfanoni sun yanzu in ka je yanzu kana da shari'a kana zuwa Allah ka zai ce ai irin wa'annan shari'o'i manya manya an taɓa da sai bayan sallah yanzu zai dai kagera a je a yi magana sai bayan sallah hatta a fara shari'an ranar da za a a sallah ta yi ma alƙalin ma ya yi ritaya wanda yake shirya. sau da kana yanzu in an dawo bayan sallah ne sannan a sa shari'a sannan kuma za a zo ga idan mutum bai yi Allah ba ya ko bi banza Allah ya mana dole ka bi banza haka ita ba ka ce ta ce to tun da ba za a yi wannan abu ba ni gaskiya ni kawai ɗauki mataki a wuri ka hauka za ka yi mamaki abin da zai same ka amma da Allah ya tsara ya sa to na da uzuri fa to ani ina sauri to ai ne? har ka ga mutum ya shiga masallaci bai ga liban bai zo ba kuma mutane sun yadda su fawo da liban zai za su kalmin sai da zai sa takalmin sai ta ma da sauki ta dinga zage-zage wannan hauka hauka wannan rashin hankali a sa shi ne mutane duk da yin haka gidan mai unguwa ƙarshe ta hannun al'ada mai duk balla sanar da anguwan gaske na zamani da gidansa ya ke hukawa, goma ita zai fito ya ba ku a rubutu, amma sun shi a buce zai ba dama ka fita an yi fito ba sai kai haƙuri da Allah za mu je nan wa ko ta ba sa da za mu je mu ƙarasa ina zuwa yanzu نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ان ولايه لله وحده أن هنج تنسى ان الشيء كثير وان وان من تولى غير الله أن الولاية لرعد يكين تجعل لك فامو وني متون دراك أتعامل في الله وانا حكي كما هو الله حكي كما وشيكا شكا وأن من تولى غير الله دون بإقامة ونن الله والله الله ما تولى شيني إيشي حقا لنا فيه النداء سبحانه يوم المحاد فيسمعه يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال يعني أن الله سبحانه وتعالى يناديهم يوم القيامة أن من كان يعبد آدم فليتبع ne kada ka ɗauka wai gobe kiyama za su gane da zuwa su ce kai mun gano mai gidan na mana har gobe kiyama an suka tashi za su tashi da abin da suka kwata ba ku da duk wanda yake da yake ganin ina da mai ceto je ya kama shi da wuri-wuri kaga ɗan in ya su nemi in ya yan tijjani su nemi tijjani yan uzza su nemi uzza yan gwamnati su nemi gwamnati yan wane ne su nemi wa daidai da su ta gabata kowa zai je kama da rai kama fa ya komo manya abu da shamsu ne mata rana ya tsaya tsaro da shamsu ومن يعبد القمر ليتبع القمر domin har lokacin ainihin yana da yakinin shi ko watan nan zai da shi watan an riga an ba shi sirrin watan ya tabi alkaba wa haka ba wa ya baka man ya abudullah mai bauta Allah ce hali ina na mafi ina jiran Allah ya zo wahadahu fa ya Wallahu, Allah subhanahu wa ta'ala mutum yanzu kai ya daga kama. a ah, Allah ta mu lahira mana ga tsayin kudu daga gare shi kama wannan a can lahira bai ba. kuma za ka ga duk wahalar da kai tafiya ban ba a ga da kan sauran da bai da mutanen nan ba karamin imani suka da wanda suke kawo kaga mutum ya wuni yana zanga-zanga ya da da yamma yana kallon ku kuna zaune sai ku yanzu ko ku je ba Allah ne iko ba ku da rabo mutane duk an tafi tun daga kawo daga bayan gari daga cikin gari yau ya'yan bushiya ne tsaye ka ziga su duk sun zo sun haɗu ka an ce an je wurin amma ko kuna zaune a nan saboda za ku da rabu kana anguwan aka bi aka wuce amma ba ku bi ba kai wanda ya halaka ba mai shi ya tantu shi kuke ji shi haka ba za ka daina taimako a ƙarshen ƙarshen ta an suna da yawa ma da ya ga tun bugan muka zuciya a gan nan daga nan muka tashi muka je eh, sabon tashi a gaba muka kewaya ta kawo muka dawo ta mando muka koma kila can cikin gari suna mai dogoro don yi masharantar daga nan suke dogoron daga ko lokaci daga tudu ba. sannan a je a zagawa sannan a tafi gidan shi a tsaya nan za a huta a yi bai. sannan kuma kuma zai taho gidan maza da mata ko ba kaga wannan gobe za su je su kama wani ba su jira imamin su ya ba za su jira imamin su ga imamin su shi ma yana jiran wancan imamin da ke karantar da su shi abu zai ni ina ya ba ka ba ana harbi mutum yana yayin ya hali harbi ba ta tau tana je kofa ba ba karfe wurin ta adami amma za ka je sautu kansu ya ali ya ali ya fatima ta ka suke kira ana kashe su kasan ko gobe kiyama ga don an je lahira ba za su canza suna yin wannan abun ala firatin za su mutu a kai suna fata su tashi a kai duk abin da za a yi da ita ba kai ahalin suna me yasa kai wanda zaka gano sunan ka da kyau kana zama ka kaddu burjila masu asir ukra da za ka tashi tun da kai ka yi imani da sunan ka yi imani da annabi Muhammadu da sahabban ka imani da me zai sa ka tashi ba za ka tashi ka ka gina naka ba kana jiran ku abu sai an je gidan rediyo sannan za ka je abu da za ka aikata an gidan rediyo ne za su gaya maka ko a jarida sai ka tafi kaman arada wilayatar rahman duk mai son kama ubangiji tabaraka wa ta'ala duna wilayatar shaitan wal yufarik ni Allah dole kai faɗa farko dole kai faɗa da gidan inda a gidan ku ka fara kare ka mai girman ka za su zauna da kai abin da kake bai dace ba me ya same ka waye jiya maka da hankali waye juya maka ko Allah ka sai ta maman kamata je ta shiru a yi na da ayi Allah ji ya zaji yaro na ina muna zaune da shi lami lafiya yana cadda ne wani malami ya zuga shi yanzu ɗiban dukiyar sarki yana kai wata ba zai rubuci ke ya kawo wani ya kare shi ta gari ba hatta abuci shi dama da shi da Idris ne